Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 20 ga watan Maris na shekara ta 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar zaben Najeriya ta bayyana Umar Muhammad Bago na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Niger. Abokin takararsa na jam'iyyar PDP ya yi na'am tare da ta yashe murna. nan da takara da shi isa kantigi yanda ya karba wannan rizalin shi ma ya yi imani cewa allah ya riga ya bamu saboda haka muna kira da shi da magoya bayan shi su zo mu haɗa hannu mu kai niger state ah, gaba a jihar zamfara kuma tsaikon bayyana sakamakon zaɓe na gwamna a jihar ya janyo cece kuce yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin bikin ranar farin ciki ta duniya to ko menene makasudin haka saboda farin ciki shine manufa na asali ba farin ciki ba kwanciyar hankali za mu buɗe layukanmu domin ku masu saurare ku bugo ku gaya mana ra'ayoyinku da kuma fatan ku ga waɗanda hukumar zaben najeriya ta tabbatar da cewa su ne suka lashe zaben gwamnoni da sauran shugabanni ya zuwa yanzu haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan ga mahmud lalo da labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban rasha vladimir putin ya gana da takwaran aikinsa na china shi jinping a yau litinin inda ya yi lalemar habin da shirinsa na kokarin kawo karshen yakin rasha da ukraine putin ya ce shirin china na neman kawo karshen yakin na ukraine na da muhimmanci sai dai wasu na nuna shakku kan yiwuwar aiwatar da shi duba da cewa shirin baya dauke da wasu bukatu da shugaban ukraine vladimir zelensky ya gabatar daga cikin bukatar zelensky akwai neman rasha ta fice daga yankunanta ciki har da yankin crimea da rasha ta karbe tun a 2014 da kuma gabashin ukraine da dakarun rasha suka mamaye a bara sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan irin yadda china ke yin kokari na kawo karshen wannan yaki john kirby shine mai magana da yawon majalisar tsaron amurka China has not condemned Putin's invasion of Ukraine. They are still buying uh, Russian oil and energy resources. Uh, ya ce uh, China ta ki ta Allah wadai da mamayar da Putin ya yi wa Ukraine ta kuma ci gaba da sayan man fetur ɗin ƙasar. Sannan a kaikaice ta yi na'am da ikirarin da Rasha ke yi cewa yakin laifin ƙasashen yammacin duniya ne. wannan ziyarar ta kwanaki uku da shugaba shi ya kai moscow ta kara fitowa da yaukin dangantakar da ke tsakanin shugabannin biyu waɗanda suke kalubalantar yadda amurka ta mamaye al'amuran duniya a ƙasar mali an sako wasu ma'aikatan ƙungiyar agaji ta red cross biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na maris ƙungiyar ta red cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin ƙasar mali ta fada kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan aware suka balle a arewacin kasar mayakan waɗanda ke da alaka da kungiyar alka'ida da is sun zafafa kai hare su a tsakiyar kasar rikicin da ya yadu zuwa nijar da burkina faso da ke makwabtaka da su 'yan sandan kwantar da tarzoma a kenya sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a nairobi babban birnin kasar. ƙasar bangaren yan adawa ne ya kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi al'ummar kenya shugaba william roto ya sha alwashin daukan tsawaran matakai kan masu boran yayin da shugaban yan adawa raila odinga shi ma ya lashi takobin ci gaba da zanga-zanga duk da cewa yan sanda ba su ba shi izini ba rotanni sun ce masu zanga-zanga sun yi ta jifan yan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati yayin da aka kama sama da mutum ashirin ciki har da 'yan majalisar dokoki biyu na bangaren 'yan adawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a pakistan sun kama magoya bayan tsohon firayim ministan kasar imran khan su 300 'yan sandan na zargin su ne da hannu a wata arangama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan tsohon firayim ministan lamarin da ya kai ga jikata mutane da dama a yau litinin hukumomi da jam'iyyar hukumomi da jam'iyyar kan mai adawa ta pakistan ta harikar insaf ko pti suka ce an kama mutanen ne a islamabad babban birnin kasar da kuma birnin lahore da ke gabashin pakistan wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta tabbatar da kai wani samame da ya kai ga kama magoya bayan tsohon firaministan su ɗari biyu yayin da sauran kuma aka kama su a lahore a halin yanzu hukumomin pakistan na shirin tuhumar mutanen da laifin ta'addanci Firaministan Japan Fumio Kishida ya isa India a yau Litinin inda ake sa ran zai sanar da wani sabon tsarin hudar kasuwanci da ba shi da shingi tsakanin India da Japan. Kishida ya fara ziyara tasa ne a jiya wato eh, tasa ne da ajiye furanni a kabarin Mahatma Gandhi da ke New Delhi. Sannan ya gana da takwarar aikinsa Narendra Modi. Ana fatan shugabannin biyu za su ƙara ƙarfafa dangantaka ta fannonin samar da abinci da kuma hada-hadar kuɗaɗe a tsakaninsu. su. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana waɗanda suka lashe zaben gwamna a jihohin Niger da Kwara. A yayin da ɗan takarar jam'iyyar APC ya yi nasara a jihar Niger, da alama babban abokin takararsa na jam'iyyar PDP ya yi na'am da sakamakon domin ku har ya ce a murna. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. Babban jami'in tattara sakamako da hukumar zaben Najeriya ta turo a nan jihar Niger, Farfesa Clement Alawa ya ƙara da cewa. Mohammed Umaru Bago of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and returned elected. Ya ce Honorable Umar Muhammad Bago na jam'iyyar APC shine ya samu nasara da ƙuri'u 469,896 a saboda haka shine zaɓaɓɓen gwamna a jihar Niger bayan cika duk wasu ƙa'idoji da doka ta tanadar. Tini dai Umar Muhammad Bagon ya yi maraba da wannan nasara da ya samu. Ah, alhamdulillah rabbil alamin mun gode Allah, Allah ne ba mu wannan nasaran kuma sai dai godiya kuma musamman muna godiya ma ɗanɗan takara da shi isa kantigi yanda ya karba wannan result din shi ma ya yi imani cewa allah ya riga ya bamu saboda haka muna kira da shi da magoya bayan shi su zo mu haɗa hannu mu kai niger state ah, gaba ko da yake dai ɗan takarar gwamnan jihar niger na jam'iyyar pdp alhaji isa liman kantigi da ya zo na biyu a sakamakon da ƙuri'u dubu ɗari uku da tamanin da bakwai da ɗari hudu da saba'in da shidda ya miƙa wuya ta hanyar taya shi Umar Bagon murna, amma a ta jam'iyyar PDP ta ce tana nazarin sakamakon kafin ta bayyana matsayinta, in ji shugaban PDP na jihar Niger barista Tanko Beji. Na umarci ejen ɗinmu na jiha da kuma ejen ɗinmu na ƙananan hukumomi duka su hmm. kawo mana sakamakon zaɓe hmm. da aka yi a ƙananan hukumomi da inda aka ansa a jihar Niger mu duba in mun duba za mu kira 'yan jaridu mu gaya musu menene na gaba za mu yi. Matsayin ku ne har yanzu ba ku kai ga matsayi ba sai kun gama duba sakamakon kenan. A to ya za ka yi matsayi tun ma ka yi mitin ba ka ai jam'iyya ba ni dai ne ai ko. A can jihar Kwara kuwa gwamnan jihar mai ci a yanzu Abdulrazak shi ne ya samu nasara da ƙuri'u dubu ɗari biyu da saba'in da uku da ɗari hudu da ashirin da hudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC yayin da Sha'ibu Usman Abdullahi na na jam'iyyar PDP ya zo na biyu da ƙuri'u 1,550,490 daidai. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari. A jihar Zamfara kuma jinkirin sanar da sakamakon zaben gwamna a jihar ya janyo muhawara tsakanin ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp dauda lawan dare da kuma ɓangaren gwamnan jihar mai ci bello matawalle na jam'iyyar apc lawal ya yi zargin apc da neman tursasa wato jami'an zaɓe domin sauya alkaluma a sauran ƙananan hukumomin da ba a gama bayyana sakamakonsu ba ga rahoton nasiru adamu el hikaya Some of the political parties and some of their candidates and some of their supporters went all out to go and intimidate some of our staff. Not only that. Zargin na zuwa ne daidai lokacin da kwamishinan labaru na hukumar zaɓe Festus Okoye ke cewa an samu wasu 'yan siyasa a wasu jihohi da ke amfani da 'yan banga don hargitsa zaɓe. Kuma hakan nema ya sa aka soke zaɓen wasu rumfuna a jihar Abia. Dan takarar na PDP Dauda Lawal ya zargin APC na iya ta don kawo tarnaƙi a zaɓen da yake bugun kirji shine a kan gaba. sun kira shi ofisar da ya kamata ya kawo sakamakon zaɓe suka ce za su bashi miliyan hamsin da mota ya ce ba zai amsa ba shi ma suka ce to za su kashe shi mun nemi taimako sojoji sun je sun fito da su duk da a ringizan da suka yi har yanzu da ikon Allah mu ne akan gaba Dauda Lawal zan ce ko za a yi mamaki ko ba za a yi mamaki ba ka sani fa manyan 'yan siyasar jihar Zamfara duka sun koma jam'iyya ɗaya sun koma jam'iyyar eh, APC ne a tashi gwamna matawallan maradun da shi ne a pdp din ya dawo apc saboda haka idan aka ce sun yi nasara a jihar zamfara ba za a yi mamaki ba me yasa kake cewa ku ne yan pdp za ku samu wannan nasara ne mulki na allah ne duk alamu sun nuna cewa da ikon allah mu pdp za mu kafa gwamnati a zamfara na gode ma Allah da Allah ya tara masa wuri daya yanzu kuma Allah zai iko a kansu su san cewa ba su suke yi ba Allah ne yake yi sauraka hakkin al'umma ma ya ishe su shi yasa al'umma suka fito suka nuna kan cewa sun gaji da su su bar wa'ansu kuma su yadda da ikon Allah. Na tuntubi mataimakin gwamnan zamfara sanata Hassan da siya gusau wanda ke musanta hakan da zayyana cewa an gudanar da zaben cikin adalci. Kazalika PDP ce ke amfani da jami'ai don neman madafun iko ko ana ha maza ha mata. Nasiru ka a Najeriya ban taɓa ganin inda aka yi a cakwama da sojoji ba da zaɓen soja irin zamfara. Muke da gwamnati amma ko da muka waye gari sai muka samu kanmu duk ko ina kowace mazaɓa an kai sojoji. Kai da unit inda ake hukuri a unit an kai soja. Wa'annan sojoji muka rasa inda suka fito. Kuma idan za a daka yaran APC ake ba buloli. Bilal Azim na isa wanda aka ba tashi a fuska. yaron gidana wallahi an buge shi sai da faɗi don ɗaya na apc daɗi ne yake masa yawa mu da yake al'umma mu ne ke gaban mu ba mu yi tunanin mu kawo soja ba ko ɗan sanda ya kawo sojoji yana sai an shi gwamnati da ƙarfi ko bai san ba haka ake an sai gwamnati da ƙarfi ba ita da demokaradiyya ana yin ta ne ta sha'awa ta ra'ayi so don haka wannan zancen eh, zancen ɗan kurege ne yake yi Da yawa da jihohi sun samu sakamakonsu inda duk jihar da gwamnati mai ci ta sha kaye aka fi samun murna da zolaya. Zaben 2023 ya fi kawo sauyi a jihohi in an kwatanta da na 2019. Nasura da ma'ilhi kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ranar 20 ga watan Maris na kowace shekara ita ce ranar bikin farin ciki ta duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jaddada muhimmancin farin ciki da jin daɗin jama'a faɗin duniya. Ga rahoton Idris Abdullah Bako daga birnin Accra. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bikin farin ciki na duniya a shekarar 2013 kuma takin bikin wannan shekara ta 2023 shine a yi la'akari, a yi godiya, a yi kirki. Dr. Nasiba Tayir, malamar ilimin ƙwaƙwalwa da halayyar ɗan adam a jami'ar Islama ta Ghana, ta yi ƙarin bayani akan bikin bana da abin da ya kunsa. Rana bayanin da un ta keɓe domin ganin muhimmancin farin ciki saboda farin ciki shine manufa na asali ba farin ciki ba kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali kuma mutane ba za su iya su yi aiki domin a yi tattalin arziki gari kuma ya ci gaba saboda haka un tana kira don yadda za a yi daidaituwa wurin bangaren hada arziki wanda haɓaka farin ciki sa'annan kuma ana iyayewa mutuncin mutane masu lafiya da marasa lafiya bayan wannan kuma wurin bangaren tattalin arziki ana karfafa gwiwar mutane ana taimakon su ya su samu karfi su fita cikin talauci wadanga ababai uku ga ina hada yana kawo kwanciyar hankali in suna da farin ciki cikin rayuwarsu kowane lokaci da'ima an samu cin gaba wurin aiki. Rahoton farin ciki na duniya karo na goma wanda aka buga yau litinin domin ya zo daidai da ranar farin ciki ta duniya ya yi nazari kan mutane sama da dubu ɗari kuma ya gano ƙasar Finland ta kasance ƙasa mafi farin ciki a shekara ta shida a jere. Amurka ta kasance ƙasa ta goma sha biyar mafi farin ciki a duniya. Daga cikin ƙasashe ashirin na farko goma sha biyar daga cikinsu ƙasashen turai ne. A ƙasan jerin sunayen ƙasar Afghanistan ce matsayi na ɗari da talatin da bakwai. Kafin ita sai lebanon tana matsayi na 136 ƙasashe goma sha uku daga cikin ashirin mafi ƙarancin farin ciki sun kasance a afirka ne inda ƙasar sierra leone ta kasance ƙasar afirka ta ƙarshe kuma ita ce ta 135 a duniya ƙasar najeriya ce ta 95 a duniya sai kamaru a bayanta matsayi na 96 kasar ghana tana matsayi na 107 kasar nijar na bayan ghana matsayi na 109 duk da cewa ghana na fama da matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa wasu 'yan ghana ba su fidda rai ga farin ciki ba amma kasancewar su musulmi shine babban farin cikin su ni ne naku alhaji jikan karki daga accra ghana ni dai abin da ke sa ni yawancin farin ciki ne shine cewa in tashi da safe in ga kaina ina zama musulmi kuma abin da yake yana ƙara samun farin ciki ne shine cewa in zan na ga kamar na da wani a cikin wani matsatsi da yake yana ciki. Eh, suna na rahi famuk abin da ke faranta mini rai ne shine gam kowa na cikin jin dadi na gam tun na jin daɗi gaskiya yana faranta mini rai. ni abin da ke sa ni farin ciki matuka idan na ji mahaifiyata tana kwarara min albarka ko kuma wasu na min wallahi yana sa ni farin ciki. ni ne dan uwanku umar da aka fi sani da Malam mai lakabi Malo abin da ke farata min rai na game da ma'aifiyana Allah ya cikanta da gafara ni da ita mun rabu salamu salamu. Mu yi la'akari da farin cikin kanmu da na kusa da mu mu kasance masu godiya sannan kuma mu kamanta yi wa juna alheri domin farin cikinmu. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. To a gaida Idris Abdullah Bako, kada manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu buɗe layuka gare ku ku masu saurare domin jin ra'ayoyinku da kuma fatanku ga waɗanda hukumar zaben Najeriya ta tabbatar da su da cewa su ne suka lashe zaɓen gwamnoni da ma sauran shugabannin da aka bayyana sakamakon a hukumance ya zuwa yanzu. Lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan idan an kira yanzu haka muna tare da mai kiranmu na farko daga nasarawa wake kan layi daga nasarawa bashir tela ne daga layin nawika nan cikin lafiyan bari-bari to madalla muna jin ka. to alhamdulillah muna cike da farin ciki gani yadda aka yi zabubuka na wannan shekaran a cikin kwanciyar hankali a mafi akasarin wurare a najeriya kuma su shugabannin da aka zaɓe su muna musu fatan alheri allah ya taya su riko kuma kan su manta lokacin da suka je yaƙi neman zaɓe alƙarurrukan da suka yi ma jama'a su kokari suka shi allah ya musu jagoranci To amin to muna godiya. To muna godiya kwarai da gaske sai jigawa wa muke tare da shi a jigawa. Kuna magana da Salamato, tsohon sifika na kalmar kuma birnin kudu. Na'am. wannan zaɓe da aka yi gaskiya mu musamman karɓar kuma kudu ana nema a nuna marahin adalci musamman mun ci ɗan majalisar mu na jiya amma har yanzu wannan hukumar zaɓe bata bayyana mana ainihin sakamakon zaɓen mu ba gaskiya muna cikin aljini da kuma rahin adalci da aka nuna mana. To madalla. Maza a bayyana mana ɗan majalisar mu da muka ci wato ibrahim yana Rossi. malala da fatan hukumomin da hukumomin da suka suke da wannan hannu a wannan da alhaki akan wannan sun ji ba mu cika son a bayyana mana sakamakon da hukumar zaɓe ba ta bayyana a hukumance ba yanzu kuma sai gombe wa muke tare da shi a gombe sunana muhammad buhari ahmad dan agaji daga garin deba a jihar gombe najeriya na'am to ni fata na ga wanda suka ci zaɓe gwamnoninmu da 'yan majalisunmu muna roƙon allah ya dafa musu ya taimake su su gudanar da wannan mulkin cikin kwanciyar hankali wadda 'yan mutanensu da suka zaɓe su su ji daɗin mulkinsu ya Allah ubangiji ya taimake su muna muku batan alkhairi to madalla to muna godiya kwarai da gaske kamin mu je kiran mu na gaba muna son mu sanar da jama'a cewa a daina ko kuma a guji bayyana wani dan takara wanda hukumar zaɓe bata riga ta bayyana shi a hukumance ba wa muke tare da shi a zamfara kuna magana da abokan ne zamfara na'am menene naka ra'ayin ra'ayi na shine illa dai kawai ba mu wannan mun ga zaɓa daura lawan dare to muna godiya kwarai da gaske ah, na to masha Allah ah. na'am ah. to za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wato sakamakon da ya zuwa yanzu hukumar zaben najeriya ta bayyana musamman ga zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata kamar yadda muka faɗa lambar ita ce alamar tarawa ɗaya sifili biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tare da yanzu haka mutum a daga abuja wake kan layi daga abuja suna na adamu damisa na mala adamu damisa menene naka ra'ayi da fata ga shugabannin da eh, ra'ayi na shi ne mutane su kwatar da hankalinsu kuma kamar yadda kuke faɗa mutane su daina faɗan masu shakaka kuma sunan wani da kowa ta faɗa ba ɗaya kenan kuma muna yau masu wa'anda suka ci zaɓe addu'a Allah ya rike musu ya musu jagora ya ba su ikon cika alƙawarin suka jama'a. To amin to muna godiya kwarai da gaske a daga Katsina muna tare da wake kan layi kenan. Umar Musa Lemo daga garin kuma sandamu jihar Katsina. Na'am to menene taka fata ga waɗanda aka bayyana ya zuwa yanzu? To fata na ga wanda muka zaba Allah Ubangiji ya ba su ikon su muna adalci. To amin summa na muna jin ka. Sannan kuma ina tunatar da su da cewar da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba kowa da kowa haƙƙin shi na kansu. Na to masha Allah to muna godiya kwarai da gaske tare da fatan su shugabannin da ka aika sakon zuwa gare su suna wakil suna to madalla to yanzu muna tare da mai kira na gaba daga jihar Niger wake kan layi a Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger. To madalla malam Ibrahim menene naka fata ga shugabannin da hukumar zaɓe ta bayyana ya zuwa yanzu? To gaskiya na farko yana musu fatan alkhairi game da ainihin waɗanda suka ci zaɓe tun daga matakin tarayya har zuwa ƙaramar hukuma har zuwa ya kasance unguwanni amma ya kasance tunatarwa ne gare su suna alƙawuran da suka ɗauka wanda yake za a tambayar su a gobe kiyama idan sun cika mun alkawari Allah ya kubutar da su game da ainihin alkawarin da suka dauka sannan kuma ina kira gare ku bangaren sashen hausa na gidan rediyon america game da ainihin fili da kuke ba mu tsawon shekara biyu kuka rufe yanzu kuma kun daina babu muna fatan wannan lokacin da kuka bamu ya kasance ya ɗaure har abada muna muku fata alkhairi tawa da muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai sakkwato birnin shehu wake kan layi kana magana da muhammad daga sokoto to muhammad a menene gudunmuwar ko kuma ra'ayi dangane da shugabannin da hukumar zaɓe ta bayyana to ina ganin na sokoto ya sami tangarɗa bari mu je jihar yobe wa muke tare da shi a yobe kana tare da sa'idi yasin ya kone daga garin potiskumu jihar yobe to marilla sa'idi menene a taka fata ga shugabannin da hukumar zaben najeriya ta tabbatar to ni dai fatan da nake wa duk shugaban da aka zaba ubangijin allah ya taimake shi kuma ya kula da mutanen da suka bashi wannan goyon baya ya bashi mutanen da suka bashi wannan goyon baya suka har ya samu ya tsallake zuwa wannan lokaci Allah kuma ya taimaki duk wanda aka zaba. To madalla bari mu koma nasarawa wake kan layi a nasarawa. To alhamdulillah salamu alaikum. Wanda yake nasarawa garba sale likitan rediyo ne na garin agwabun domin jihar nasarawa. Na'am. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ubangiji madaukakin sarki da yake an yi zaben lafiya kuma an kammala lafiya da ainihin yan majalisu da gwamnoni da muka zaba. anan muna yi musu fata na alheri allah ya sa nauyin da allah ya ɗora musu allah ya ba su ikon saukewa shawaran da zamu mu ba su shine tunda allah ya ba su to yanzu ya kasance su jawo waɗanda ba su samu ba su tafi tare kuma waɗanda suka samu dan allah muna roƙo su ba da goyon baya tunda ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya ta su ba da goyon baya a gina ƙasan a samu zaman lafiya da ci gaba da gina ƙasan namu fatan kenan muna muku godiya muryar amerika allah ya saka muku alheri na gode To madalla to muna godiya kwarai da gaske a bari mu je jihar Taraba wake kan layi a Taraba. ne. To madalla Ibrahim a menene naka wato fata ga shugabannin da hukumar zaben Najeriya ta bayyana cewa su ne suka lashe musamman na zaben gwamnoni. Eh, fata na wanda aka zaɓa duniya sun cewa talakawa sun zaɓe shi Allah ta ya cika musu alkawarin da ya ɗauka. Eh, sannan kuma na biyu na yi farin ciki zaben shugaban kasa wanda aka zaɓa mun je kamfen ɗinsa daga taraba a can abin nan nasarawa madalla ba muna godiya na taraba kuma kusan kai ne kiran mu na ƙarshe a daidai wannan lokaci to madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba wasanni a takaice 'yan wasa goma na kungiyar kwallon ƙafar najeriya ta super eagles da ke taka leda a kasashen turai sun isa abuja babban birnin ƙasar gabanin papa ta wasanni biyu na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar za ta buga da gini bissau a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na twitter hukumar ƙwallon ƙafar najeriya ta nff ta tabbatar da isowar zaratan 'yan wasan nata a sansanin atisayin da ke abuja ya zuwa yau litinin ciki har da alex iwobi da wilfred ndidi da ademola lukman da kelechi iheanacho haka kuma ana da kun isowar sauran 'yan wasan kasar kamar kaftin ahmad musa da moses simon da kenneth omeru da kuma paul onwachu 'yan najeriya da dama ne dai yanzu haka suke dakon ganin zuwan matashin dan wasan kasar victor osimhen da ke takare da kungiyar napoli ta kasar italiya wanda shi ma ake sa ran zuwan sa domin wasannin Najeriya wadda ta taɓa lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka sau uku a tarihi. Ita ce za ta karbi bakuncin ƙasar Gini Bissau a wasan farko da za a buga a filin wasa na a Biola a ranar 24 ga wannan watan na Maris. Kafin su tashi zuwa Gini Bissau ɗin domin buga wasa ta biyu. A ƙasar Ingila kuma zaratan 'yan wasa uku ne suka janye daga tawagar 'yan wasan ƙasar da za su buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Turai ta shekara ta 2024. marcus rashford na manchester united da mason mount na chelsea da kuma nick pope na kungiyar newcastle duk suna fama ne da raunuka iri daban-daban wanda ya sa tilas aka fitar da sunayensu daga jerin 'yan wasan da za su buga wasannin rashford ya sami rauni ne a wasan kwata final ta gasar fa da kungiyarsa ta united ta yi nasarar doke fulham a jiya lahadi yayin da shi kuma mount a yanzu yake farfadowa daga raunin da ya daɗan jima yana fama da shi da farko ma an saka da sunansa a cikin 'yan wasan to amma kuma kungiyarsa ta chelsea ta nuna rashin amincewa da haka kasancewar dan wasan bai ida murmurewa ba kungiyar kwallon kafar tottenham ta ingila ta ce ba za ta iya sayar da shahararren dan wasan ta harry kane ba muddin ba za a iya biyan zunzurutun kuɗi har fam miliyan 100 ba ga wannan bazarar Ken mai shekaru 29 zai shiga shekara ta ƙarshe ta kwanta ragin sa a ƙarshen wannan kakar wasannin kuma ana hasashen cewa Tottenham ta tsala wannan kuɗin ne domin hana wasu ƙungiyoyi sayan ɗan wasan. Ƙungiyoyi da dama ne suka nuna sha'awar samun Ken ciki har da Manchester United da yanzu haka take kan gaba wajen farautarsa. To amma wasu rahotanni na bayyana cewa Tottenham ba ta buƙatar sayar da ɗan wasan ga United ko kuma ɗaya daga cikin duk ƙungiyoyi abokan hamayyar ta To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. ta shugaban rasha vladimir putin ya gana da takwaran aikinsa na china xi jinping a yau litinin inda ya yi lalemar marhaban da shirinsa na kokarin kawo karshen yakin rasha da ukraine putin ya ce shirin china na neman kawo karshen yakin na ukraine na da muhimmanci sai dai ana nuna shakku kan yiwuwar aiwatar da shi duba da cewa shirin baya dauke da wasu bukatu da shugaban ukraine vladimir zelensky ya gabatar daga cikin bukatun na zelensky akwai neman rasha ta fice daga yankunan ta ciki har da yankin crimea da rasha ta karbe a 2014 sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan ikirarin da china ke yi na kokarin kawo karshen wannan yaki a ƙasar mali an sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na maris kungiyar ta red cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin ƙasar mali ta fada a kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan awari suka balle a arewacin kasar mayakan waɗanda ke da alaka da kungiyar alka'ida da is sun zafafa kai har-haren su a tsakiyar ƙasar. rikicin da ya yadu zuwa Nijar da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar. To madalla masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kan a Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan muna yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alheri. Ma'assalam.